masu kallon mu idan muka fita a fara gwamnatin jihar sokoto kuwa za ku ji gwamnatin jihar sokoto su ma biyan kuɗaɗe musamman na gidajen da wato aikin shimfiɗa titi 48 da gwamnatin jihar sokoto ta shata wato aiwatarwa a shiyar turin wada zuwa angorogo inda da sanyin safiyar talata ne gwamnatin jihar sokoto ta gabatar da kuɗaɗe ga waɗanda abin ya shafa mai girma kuma kwamishinan ma'aikatar filaye da gidajen jihar sokoto barista nasiru aliyu dan tsoho shine ya kaddamar da suma biyan waɗannan kuɗaɗen ga waɗanda abin ya shafa wato a madadin gwamnatin jihar sokoto da kuma mai girma gwamna dr amur ali sokoto fcna gwamnatin jihar sokoto tuni ta suma gudanar da aikin shimfiɗa tituna kamar ta alwashi guda 48 daga tudun wada zuwa angwarogo kuma sanadiyar wannan aikin zai shafi gidajen waɗansu mazauna shirin tudun wada a sassa daban-daban gwamnatin jihar sokoto ne kuma da ta yi alwashin biyan hakkokin dukkan mazauna waɗannan shiyoyin da wannan titin zai shafa an dai suma biyan kuɗaɗe ga waɗanda abin ya shafa na shimfiɗa wannan tituna a shirin tudun wada zuwa angwarogo kwamishinan ma'aikatar filaye da gidaje barista nasiru ali dan tsoho shine kaddamar da suma gama biyan waɗannan kuɗaɗen ga wanda abin ya shafa na shimfiɗa wannan tituna da ke shiyar tunan wada a madadin gwamna da tamar ali sokoto da yake kaddamar da biyan waɗannan kuɗaɗen kwamishinan ya bayyana cewa gwamnatin jihar sokoto ta riga ta yi tsari na musamman tare da tantance dukkanin gidajen da shimfiɗa wannan titunan zai shafa tare da manufar ganin cewa dukkansu an biya su haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata ya ce a halin yanzu sun soma biyan waɗannan kuɗaɗen tsari bisa tsari tare da manufar ganin cewa ba a bar kowa a baya ba an ba shi kuɗin shi daidai da gwamnatin jihar sokoto ta shata. yau gashi cikin ikon Allah da ikonsa da ƙarfinsa ya kawo mu wannan wuri kuma za mu fara insha Allah tare da kira daga dukkan wanda aka bashi nashi hakki idan an taba gida ne da Allah abin da an ka bashi yayi kokari ya mai da wannan ginar da aka da aka taba domin eh, samun wuri ya zamo ya haskaka bisa ga abin da gwamnati ta zo da shi na aikace-aikace. an yi dibi kwarai da kuma kula da a gina kowa wadda za a tabawa ko da ko suka awe ne za mu biya yarda Allah ina son mutane su sani cewa wanda ke da gina laka kuɗi ne ba su ka gina ta bulo a ina so a lura haka nan na wasu mutanenmu za su ɗauka gida gida na ba haka abin yake ba gina bulo daban gina laka daban wani za ga an taɓa kila da gina shi da masu kawai to kuma za ka kuɗin shi sun fi wanda an ka taba gina ce gaba ɗaya gina kawai kila aka taɓa ta da fatar mutane za su samu ah, ah, gamsuwa da abin da muka yanke hukunci bisa gare shi wanda kuma ke da wani korafi wanda ah, wato abin da bature ke kira janun wato tabbataccen korafi yana aizuwa ya same mu domin mu sake duba mu gani abin da ya kamata mu yi ba mun ce idan mun duba ba za mu sake baka wasu kuɗi za mu yi maka bayani ne bisa ga abin da mun ka aiki bisa gare shi kuma kamar yadda ka sani mu yan adam ne a jizai muna a mai kuskure kila misali mu ɗauki gina ka talakata amma ta buɗuta. to kaga in ka kawo na ƙorafi abin dubawa ne kada ka zo da gina ka ce ai wani wallahi gina gidanka ya hina shi yawa ko ya hina shi yawa in gina bulo gare gaskiya na shaye ta kuma dukkan mu kowa ya sani kowa dan adam na kowa da hankali don haka a lura a sa hankali a wurin ba da complain in ya taso wannan muna yi ne kashi-kashi saboda ba mu so a samu cunkoso wannan wurin shi yasa muka muna kira gefe-gefe hmm. kada mu zo mu kira gaba ɗaya a zo a samu rudani ko wani yamshi cak ɗin wani misali kamar yadda kuka sani ana iya samun wani kila yana korino suna ne bashir abdullahi hmm. kuma a samu wani shiyar jariri shi ma bashir abdullahi to ana iya samun matsala ta bada da cak kila a baka check din wani kuma a zo shi yasa muka kira mutane na gehe gehe gehe gehe har mu tabbata cewa an kare bisa ga tsanaki abin nan kuma kamar yadda na faɗa muku in akwai korafi to zo akai a same mu za mu duba mu gani in abun da ya maka bayani ne za maka bayani ga abun da yasa abun ya tsaya haka in kuma abun da kila diba ne ya kamata a yi misali kamar wani ba da misali kila gina ka ta bulota mun kai costin ɗinta akan gina laka mu yan adam muke ba a ta ba mu kuskure don ba mala'iku don mutane mutane ya suna da wannan abin ga ce wallahi shedi ne an kame a'a ana samun kuskure in ka ga haka nan kana zuwa wurin mu a ce a diba in abin da ya kamata mu diba bane za mu sake rubuta mu gwamnati cewa wani mu mai kuskure na kaza da kaza da kaza don haka a bashi ƙara mai kaza da kaza in kuma kai ku korahe mun ga na caki da ƙari na mun kai to za mu ja wannan ƙari ina ina ina ina fata an fahimta eh, in kai korahi muka zo muka duba muka cewa. ashe gina laka ta mun samu ta gina bulo so ka aure na abu a sama bari a mai ma so ka ɗinka gina kuma ta koma gina laka ina fata an fahimta tare da fatar Allah ya samu dace abinda aka yi Allah ya sa shine mafi cin alheri gare mu gare ku kamar kuma rinikiya tun daga farko don Allah wanda aka taba gina ta don Allah ya kokari ya maisuwa saboda kamar da muka faɗa musamman wannan gehuna naku akwai inda zamu mu sa 5 gidajen mutane domin ya shiga cikin ƙarƙashin ruwa ba mu son bayan an kare kuma ana zubar da ruwan da ta suna hawa bis titi eh, so kaga idan baka mai da gine ka ba har muka kawo kaga babu za a musa maka wannan five din don kai amfani da shi don kaga misali kai zaka shiga cikin gidanka ka dan gyaggyara inda in five bai shigo inda ruwa za su ruwa in baka yi wannan gyaran ba ko mun yi bai yi ba sannan kaga bai kamata a ce mun kashe makudan kuɗi an yi hanya kuma ka zo kana zuwa mana ruwan kwata bai tsakani da Allah eh, kuma mu mun ka ce za mu ɗauki nauyin sa maka five babu ruwanka da wannan amma kaga sai ka gyara faɗin mu zai amfani ina fata an gane magana ta to Allah duk wanda an ka ba nashi gwargwado ya yi ya gyara abin da an ka taɓa domin mu ko mu zo mu yi namu aiki ina son in yi amfani da wagga dama da majalisar kwamishina bani in ya murna zuwan shi mai girma wajen buɗa sha'anin biyan haƙoƙan waɗanda aikin tudun wada road network zai shafa ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa kamar da mun ka haɗu nan ai waɗanga lulurin a ƙare sunan gwamnati shi ɗaukaka ayyukan gasu su tabbatu ga 'yan tudun wada kuma a ce an gode a sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin waɗanda za a rushe gidajensu akan wannan aiki na shimfiɗa wannan titun da ke shiyar turin wada da suka karɓi kuɗaɗen su sun bayyana gamsuwa da jin daɗi akan tsarin da gwamnatin jihar Sokoto ta bi wajen ganin cewa an biya su hakokinsu kamar da ya kamata sun kuma yi na'am tare da jin daɗi ainun ga tsarin na gwamnatin jihar Sokoto inda suka ce sun gamsu da waɗannan kuɗaɗen da aka ba su kuma za su yi aiki da su kamar da ya kamata. Alhamdulillah saboda aiki ne wanda mai girma gwamna ya ɗauko kuma cikin shiya ce saboda yana son ya ga cewa kowa ya samu walwala cikin shiya. musamman irin lokacin damana lokacin da ruwa su gudana cikin shiya kaga an yi musu hanyar da za su wuce ba sai sun taɓa gidajen mutane ba to wannan muna ganin da wannan za a iya kawo mana ah, kamar takaicewa samun ambaliya cikin gidaje musamman in dai har mutane su aiki da abin da aka ba su su gyara wuraren su don ruwa su samu ruwan wucewa to kaga wannan alhamdulillah abu ne na ci gaba kwarai da gaske eh, eh to alhamdulillah tunda da kaga tsarin da aka bi ba a bi tsarin da zai iya kawo sabani ba an bi tsari wanda an na tunani da hankali wanda in dai kai ba kai ka kawo ma kanka eh, rudani ba to aikin insha Allah alhamdulillah a ni na goyi baya 100% over 100 Ahmed kane yake gara sannan ya kawo improvement na area din ka gane saboda haka gida hudu a tsakanina da gidan uba ne saboda haka ni magoyi bayane nan kuma shi ya sani ta wani bangarori kake tunanin wannan aikin za a yi zai taimaka muku a ta kowane bangare na ɗaya dai mu samu kwanciyar hankali sannan ga yaranmu da waɗanda ke bi nan kwaramya ta rige mu yawa Allah ya taimaka abin ya yi shawa sannan kuma ni wanga aikin da za a na yi farin ciki da shi Allah ya sa ya zama alkhairi zuwa gare mu dan mu san ba shi ɗaya na ba komai wani za yi saboda haka duk wanda ya hushi shi don kan shi ni wallahi na yi farin ciki mun yi matsalar ruwa yadda baka zato amma yanzu da Allah ya kawo shi ya kawo mana ruwa ana sha ni dai gidana ko shi ba da sai dare dare ana samun ruwa wallahi kuma har a zo a ɗauka mutane su rijiya. mu samu matsala ta ruwa ba ko guda ba mu samu kuma na yi hurin ciki na yi hurin ciki kuma Allah ya sa alkhairi Allah sa kare lahiya don kana kari a halin da ake ciki kwamishinan ma'aikatar hila da gidaje na jihar sokoto barista nasiru aliyu dan tsofo tare da babban sakataren wannan ma'aikatar da kuma daratocin ma'aikatar sun kai wata ziyara ta bazata akan titin bodenga wanda gwamnatin jihar sokoto ta bada kwangilar fidawa kwamishinan ya zazzagaya sassa daban-daban na wannan titin wanda ya ce sun biyo ne domin su dudduba musamman yanayin da titin yake ciki a halin da ake ciki baya da ya samu rahoton ciya a halin yanzu wannan titin yana fuskantar waɗansu matsaloli a sassa daban-daban daban na titin bayan kammala wannan zagayen kwamishinan ya maganta da manema labarai akan matsayin gwamnatin jihar sokoto akan abubuwan da suka lura da shi a lokacin wannan ziyarar su a wannan titin eh, mun ga wannan hanya bata ma akalla kila wata daya da kammalawa ba amma mun ga har ta fara samun wasu matsaloli wanda yake mun zo da shi injiniya mai kula da wannan hanyoyin kuma mun ba shi umarni da ya gyara kuma za mu rubuta ma ma'aikatar ayyuka ta jihar sokoto wadda suke ba mu shawara game da wannan ayyukan domin a tabbatar da cewa abin da ya kamata a yi an yi kuma mun ba da umarni a kan signboard domin duniya ta shaida wannan gwam aikin dokta ahmed aliyu sokoto ne ba na wani bane a can rukin sambo da wannan wannan aiki ne na raya kasa kamar da ya alkawali kuma shi ake yi don haka mun ba kamfani umarni yau cewa kafin zuwa karfe shida a tabbata an sa waɗannan abubuwa ah, wasu hakuki kansu za mu riƙe sai mun tabbatar cewa duk abin da muka ce a yi an yi domin mu saki kuɗin da ya kamata a basu insha Allah. Haka ma kwamishinan tare da babban sakataren wannan ma'aikatar da kuma daraktocin ma'aikatar sun zarce zuwa titin Gandi da ke shehu runjin Sambo domin duba yanayin aikin da yake gudana a hali yanzu. Kwamishinan ya dudduba sassa daban-daban na aiki da aikin ke gudana inda ya nuna gamsuwa da jin daɗi akan yadda aikin yake gudana musamman na fitar da magudanan ruwa a sassa daban-daban na wannan titin. Daga bisani kuma ya yi wa manema labarai ƙarin haske akan makasurin wannan ziyarar kuma matsaya ta gwamnatin jihar Sokoto akan wannan aikin da ake yi. Wannan shiya ta Rijin Sambo wato titin Gandu mun duba mun ga aikin na tafiya kamar da ya kamata musamman yadda ake gudanar da aikon magudanan ruwa. Gaskiya abin ban sha'awa ne kuma mun lura da ana aiki na kwarai domin ganin cewa an inganta makwayan ruwa. a Game da maganar hanya ita kuma za mu da mata lokacin da suka fara aikin hanya ga dindindin domin mu ga irin abin da suke yi kuma mun ba da umarni ga shi kamfanin da ke gabatar da wannan aikin da ya tabbata ya sa sambar daga nan zuwa kafin gobe da safe da kuma tabbatar da cewa inda suka aza kayayyakin su ba bisa ka'ida ba su kuma sun ɗauke domin su ba da dama a aiki kamar da ya kamata don yanzu kamar da ka gani idan ka juya anan kaga an zuba tsakuwa anan don in za a yi excavation ta da wani can sun tarwi ba ba da za a yi wani aiki don haka tsakuwa kenan ba za ta zama wurin da ya kamata a mai da ita ba wanda zai ɗan kawo rashin inganci ga hanyar ita kanta ƙarshen shi wannan rahoton kinan umar shehu sakwato mai kare da mu wanda bai bari a taba